da shi yayin uwa abu na uku cikin miyagun aƙidu da kuma miyagun addinai kamar yadda ake faɗa da al'adu wanda mutane suka ƙaƙaba wa kansu ko ake ƙoƙarin a ƙaƙaba musu shine abin da ake kira a yau da haƙiƙa ko faiba wanda muke gani muke ji a kafafen sadarwa ana ta tallansu aƙidar haƙiƙa ko faiba asali ɗariƙar tijjaniya ita ce ta fi yin fice da wannan suna da ka ce haƙiƙa daga tijjaniya take da ka ce faida daga tijjaniya take amma fa hakan ba yana nufin kawai 'yan ɗariƙar tijjaniya ne 'yan haƙiƙa ba ko kawai 'yan ɗariƙar tijjaniya ne 'yan faiza ba domin al'asma'u allal ba sunan ake kallo ba aikin ake kallo menene haƙiƙanci menene faidanci to dukkanin ɗariƙun sufaye suna da shi ba zan tsawaita harshe akan magana dangane da wannan ba amma abin da na saba faɗa shi zan maimaita a matsayin ƙalubale don mi wa kanmu adalci mu yan izala ne mu sunna ne mu wahabiya ne mu muke adireshin kanmu da kanmu kuma ayyukanmu suke tabbatar mana da haka muna da manya-manyan malamai da muka yadda da su daga sahabbai har izuwa tabi'ai har atba'u tabi'ina har kawo yau sakamakon addini na gaskiya da suka tsaye a kai dogaro da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman nan sun yi rubuce rubuce ko shakka babu ana jin da yawa daga cikin malaman nan sunayensu daga bakin mu suke fita kuma mun karantar kuma muna karantar da littattafan waɗannan malaman barin ɗauki misali waɗanda suka fi ƙaurin suna aka fi jingina mana su mun yadda namu ne kamar shekul islam ibn taimiya kamar ɗalibinsa ibn kathir ibn al-qayyim al-jawziya al-hafiz al-mizzi an gane ko al-hafiz sham hafiz shamsuddin az-zahabi da ire-iren waɗannan malaman duk ana jin su daga bakin mu suna da littattafai kuma muna karantar da littattafansu min muktasaratin wa mutawwalat littattafan masu gajeren zango da masu dogon zango kamar irin su alqaidatul jalila fi tawassuli wal wasila kamar irin su adda'u waddawa kamar irin su kitabut tauhid in ka gangaro ga kan irin su Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani sifatu salatin nabi at-tawassul ash-shar'i wal bid'i da makamantan irin waɗannan idan za ka yi mana adalci babu wata aƙida ta malamanmu wadda ba ma karantar da ita kuma alal hawa live a fili ba a ɓoye ba to amma inda aka samu matsala shine sufaye ba sa karantar da littattafan malamansu yau da yawa daga cikin sufaye daga bakinmu suka ji littattafansu ba daga bakin malamansu ba to in za ku yi kanku adalci a madadin mu mun karantar da namu an ji mu zo muna karanta naku kuna cewa ba haka bane ku karantar da naku a ji daga bakin ku shikenan ina ma a samu samari matasan sufaye irin yadda ake da samari matasan sunna masu karantar da irin waɗannan littattafan wani ya bugi kirji ya sa jawahirul ma'ani wani ya bugi kirji ya sa kashiful ilbasi wani ya bugi kirji ya sa kaza aji kai hatta wancan malamin da suke ganin ya isa karansa ya kai tsaiko wanda yau ibnu taymiya ƙarya kwanan nan ba za ka taɓa ganin ya buɗe littafi yana jan baki yana fasara ba sai dai bayanai da yan dabaru anya addini zai yi da haka ubangiji ne fa yace qul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin qul fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqin da haka ake gane addini ba da wayo ba amma yau idan ɗaya daga cikin ɗaliban suna irin su malam Anas Idris irin su malam Alkanawi ya buɗe littafin Jawahirul Ma'ani ya haska ya ce kaza sai a zo a ce bai fahimta bane to fahimtar da mu mana ba shi kenan ba ku duba misali lokacin da fitinar Boko Haram ta zo kun yi ta mu ne ƴan Boko Haram to amma dan Allah ya kubutar da mu mu kubutar da kanmu ba ku taɓa muƙabala da ƴan Boko Haram ba suwa suka yi mukabala da yan boko haram mu ne malaman mu ne suka yi mukabala da yan boko haram malaman mu ba ɗaya ba ba biyu ba da aka kashe sojoji jami'an tsaro sun ce suwa suka kashe su yan boko haram a yau shaida ne ba ma haɗa hanya da wa yan boko haram ko kuna kin mu dole ku gaya mana wannan amma me yasa ku a ɗaki sai ku ce a fili ku ce ba kwa tare da yan hakika amma mu gan ku tare da su a maulidin ƙasa ku je kaulaha su je kaulaha a yi hoto da shehin kaulaha da 'yan hakika kuma a yi da ku wai a addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu ƙauracewa masu saƙo ne to me yasa kuke tare da su ubangiji ya ce wa kad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idan misluhum in kana tare da mai ɓarna fa tare kake da shi wannan ita ce ka'idar Allah ubangiji har uzuri ya bamu ce wa in ma naka shaitanu fala taqud ba'da zikira ma qaumi zalimi. amma mun kasa bambancewa da baccin makaho wasu daga cikin yan dariƙa su ce su ba sa tare da yan haƙiƙa. amma yan haƙiƙan nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba suna neman ai mukabala da su ba ba da mu ba fa da ku suke cewa ku zo ku buga kun kasa zuwa a wajenmu kaga irin su Eh, malam Isa alifantami irin su malam Idris manyan malamai ne ba su kalli girman su ba sukan tattauna da shugaban Boko Haram malam Jafar Allah ya ji kansa da rama lakcoci nawa yayi akan yan Boko Haram malam Albani lakcoci nawa yayi akan yan Boko Haram Allah ya bar girma Sheikh Sharu Sale Al-Husaini ina ma a tattauna da dan anti shehu ɗaya rubauci Allah ya bar girma ina ma a tattauna da ɗan anti a nan ne masu hankali za su gane shin haƙiƙa daga littattafan 'yan tijjaniya take ko ba daga nan take ba shin ɗan anti akan gaskiya yake ko ƙarya yake wannan shine abin da za a gane wannan kaɗai ya ishi mai hankali ya gane babu wani cece ku ce abu na gaba cikin abubuwan da ake ruɗa al'ummar musulmi da shi a wannan zamani na ɓatarwa shine magana a kan daɗi arna annifaqul i'tiqadi da yawa na san waɗanda suke bin shafuffuka na sadarwa facebook da sauransu za ku ga ana rubuta wata kalma wani sai ya wuce ta bai san ma'anarta ba wani yana dariya wani kaza shine kalmar da sau da dama ɗaliban ilimi sukan fayyace ta da hausa don a fahimta su ce daɗi arna to amma wani wanda bai san ma'anar abin ba sai ya ɗauka kawai kamar wani zaurance ne kamar wani karin magana ne ko wani habaici magana ce mai matuƙar mahimmanci a addinin musulunci shine abin da ake kira da munafurci wanda shi munafurci ɗin nan ne bayyanar da zahiri saɓanin baɗi. Shi ne Allah ya ce kun bi afwahim wata aba qulubuhum yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wannan shine asalin munafurci munafurci iri biyu ne ya ƴan uwa akwai munafurci na aiki akwai munafurci na aqida munafurci na aiki shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Amru cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha ɗabi'u guda hudu duk wanda ya haɗa su ya zama tsantsar munafiki amma wanda bai cika hudun ba yana da biyu ko uku ko ɗaya to sai dai ka ce cutar munafurci ta kama shi a yi fatan ya warke sai manzo Allah ya faɗa sai ce iza haddasa kazab in zai yi magana yake yin ƙarya ya zama ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ana kama shi da ƙarya a cikin maganganu to wannan ɗabi'ar munafurci tana tare da shi abu na biyu wa wa'ada akhlab ya zama mai saba alkawari duk lokacin da aka yi alkawari da shi baya cikawa wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci na aiki wa idza atumina khan in an amince masa yayi ha'inci wa idza khasama fajar in yayi an masa kayan karaye na itace ma'ana yana wuce gona da iri wajen ramuwa to wannan duk yana daga cikin ɗabi'un munafurci malamai suka ce wannan munafurci ne na aiki to amma akwai munafurci na aƙida shi wannan na aikin da muka faɗa baya fitar da mutum daga musulunci dan mutum yayi ƙarya baka cewa da shi ya zama kafiri sai dai in ya halatta ta dan mutum ya saba alƙawari baka ce da shi ya zama kafiri sai dai in ya ce saba alƙawarin halal ne to anan ka yi wa Allah karan tsaye duk ayoyin da suke cewa a cika alƙawari ya ƙaryata su ya shure su to wannan shi ya ja masa kafirci da sauransu to amma ɗaya kafirci ɗaya munafircin wanda ya fi muni wanda shi kuma kafirci ne yana fitar da mutum daga musulunci Shi ne mutum ya rinka ɓoye kafirci a zuciyarsa amma a zahiri yana nuna shi musulmi ne danye wa musulunci zagon ƙasa ya yaƙi musulunci daga cikin gida to irin wannan munafurci tintin tala-tala ubangiji ya faɗi masu yi kuma ya ɗau tsauraran mataki a kansu na daga cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya faɗa daga cikinsu na farko kar ka ruɗu da kalmar shahadarsu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce wa ma hum bimu'minin domin wani idan aka zo aka ce maka wane fa kafiri ne ɗabi'un kafirci sai ce ai yana kalmar shahada to Allah tuni ya warware ta yace wa ma hum muminin? saboda me yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una ko ma yukhadi'una aw taqrar illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada har zuwa karshe daga ciki sai Allah ya ce wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu ana mitin da su ta yadda za su kawo musulunci tarnaki ana ba su kwangiloli na yadda za su canja addinin musulunci da dabaru kai ba za ka sani ba za su zo su yi duk abin da za su ruɗe ka da shi a zahiri ka ɗauka musulmai ne sai su rinka jeho guba ɗaya bayan ɗaya Allah danye mana gata hatta gubobin da suke jefowa sai da Allah maɗaukin sarki ya rinka ba mu samfil game da ire-irensu daga cikin ire-iren gubobin nasu wanda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana sukan yi agreement tsakaninsu da kafirai na za su taimake su alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع abada, احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum har izuwa karshe babban abin lura shine Allah sai ya ce yan uwan kafirai ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab yana daga cikin alamomin su izgili ga addini duk abin da ya danganci addini shine abin ba'a shine abin wulakantarwa shine abin izgili gare shi to duk mutumin da ya yadda yana da wannan ɗabi'a wallahi munafiki ne kuma munafircin sa babban munafirci ne na fita daga musulunci ne shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma hum inna ma nahnu mustahzi'un da kansu suke cewa izgili muke wa musulmi ma'ana abin da muke gaya musu ba gaskiya bane ba ba da gaske muke ba tsokanar su muke yi ba a muke musu habaici muke musu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayoyin suratul tauba yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzarun wala in sa'altahum la yaqulunna inna makunna kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yace sanadin saukar ita wannan ayar munafukai ne suka ja daga suke wa annabi ba'a da sahabbai suna cewa ma ra'aina misla qurra'ina haula gaba butunan wa akdhuba sunan wa ajbana inda liqa kun gansu sai manyan manyan ciki sai kaza sai kaza wai annabi suke gaya da sahabbai to shine Allah madaukakin sarki ya ce in ka gaya musu abin da suke za su ce ai da wasa ne to bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane ba a wasa da addini wasa da addini kafirci ne abin da ake nufi da wasa da addini ka zagi gemu zagin addini ne ka zagi dage wando zagin addini ne domin da gemu da dage wando umarnin waye Allah duk annabawan Allah suna da gemu in kwa kana da mutunci abin da aka ce annabi yana da shi ya fi ƙarfin zagi a wajenka to da ka izgili ga addini yana daga cikin alamomi na munafurci wanda yake na aƙida shi yasa ba za ka taɓa ganin musulmi yana burge masu irin wannan aƙida ta munafurci ba kullun su arne shine abokinsu arne shi ya iya shine Allah ya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira min minhum wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yasqatun wa minhum alladhina yu'dhuna na nabiyya wa yaquluna huwa udhun da ire-iren waɗannan su kullum musulmi ne bai iya ba musulmai basu waye ba musulmai daƙiƙai ne musulmai kaza amma ko bai fito ya faɗa ba yana nufin arna sun waye to wannan shi yasa ake ce musu yan daɗi arna yan arna sun iya to sannan ga su da ji da isa su in ba su ba ba wanda ya iya tazkiyatun nafsi alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila ga su da riya kullun su mutane su gani ba wai Allah ya gani ba wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa Kalila. to da ire-iren waɗannan uwa uba san a yaɗa alfasha a cikin al'umma idan aka yi wata ɓarna mai wa'azi ya taso zai dan me zaka matsa musu a bar mutane su wala lazina ladhina yuhibbuna an alfahi alfahishatu fil Lazina amanu wannan ayar ta sauka ne game da munafukan da suka zargi Aisha suke ta yaɗa abin a cikin gari ubangiji maɗaukakin sarki ya tona asirin su ya fallasa su dan a gane to sannan ya uwa masu albarka yana daga cikin miyagun aƙidu da ake bazawa a yanzu wanda akan ta zan tsaya shine magana ta haɗin kai haɗin kai wannan magana ta haɗin kai da kuke jin ana faɗatta wata mummunan aƙida ce kuma tana da asali tuntuni asali kafiran makka ne suka fara taso da ita kuma manufarsu shine don su daƙile da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dena fadar cewa gumakanmu suna kan kuskure Abinda muke ba daidai bane in yaso so a zo a yi haɗin gwiwa mu bauta wa ka shekara daya a bauta wa namu ma shekara daya. ka kyala namu mu kyala naka shi ne Allah maɗaukakin sarki ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a waddu law tudhinu fayudhinun abin da suke so ka bar nasu su bar ka bar naka su bar nasu to su daman ba komai suke yi ba misali na hankali yadda zaka gane yanzu muna cikin taro a masallacin nan mun zo da wayoyin mu aljihun mun zo da takalman mu mun zo da ababen hawan mu duk a waje ihtimali zai iya yiwa akwai wanda ya zo ne don ya saci wayan mutane zai iya yiwa akwai wanda ya zo ne don ya saci takalman mutane zai iya yiwa akwai wanda ya zo ne da nira in ya samu dama ya sace abin hawan mutane to kaga in mun san haka mu da muke zaune a gaban ku abin da ya kamata mu ce da ku shine kowa ya kula da aljihunsa kowa ya kula da takalminsa kowa ya kula da motarsa to amma da muna zaune kawai sai wani ya tashi ya ce ya 'yan uwa duk mu 'yan uwa ne ba maganar a ce wani ai ba maganar in kana ba zargi me ake nufi wai kura ce ake so a kama ta a irin hikayen nan ta yara kura kullum tana wucewa ta hanya sai nan yara suka haƙa wa kura rami sai suka shimfiɗa tabarma sai suka barza ƙasa to abinka da yaro kura ta taho tinkis tinkis za ta wuce ta faɗa rami a kama ta to amma sai ya ƙagu ya ga tafiyar yau ba ta yi masa sauri ba sai ce kura taho taho ba rami sai kura ta ce to ba rami me ya kawo rami sai kura ta juya to fa wannan shine abin da yake faruwa maha'intan mutane ne mayaudara waɗanda suka ƙullo wata mummunan manufa suna so su ha'inci al'ummar musulmi sai suke so a yi shiru a daina wa'azi don su samu damar baza hajarsu da ha'intar al'umma da cutar al'umma wannan kuma ƙarya ne Ubangiji ya riga ya gaya mana alherin wannan al'umar yana cikin umarni da kyakkyawa da hani ga gaburan mummuna. Ku gane Allah bai ce kar a rarraba ba, abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne kar a bar gaskiya. Akwai bambanci tsakanin mu rabu da kai da kuma mu bar gaskiya, barin gaskiya shi ne laifi, amma rabuwa dole ce, wala ya zalu na dole mutane za su rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira yace Yahudu sun rabu kaso 72 Nasara sun rabu kaso da 72 wancan da daya sai ce al'umma ta kuma za ta rabu kaso 73 ya ka rabuwa ba makawa amma abinda annabi yace sai da sahabbai suka tambaye shi suwaye akan gaskiya bayan ya ce dukkansu su ƴan wuta ne sai kwaya daya sai suka ce suwaye sai ce waɗanda suke kan abin da nake ni da sahabbaina ashe kenan rabuwa babu makawa amma ruku da gaskiya shine daidai kuma manzo Allah yace ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira amma sai ya me fa alaikum bi sunnati to wai yanzu da wancanan ka yake cewa a zo a hada kai akan me ubangiji yace a gaya wa yahudawa in za a hada kai ga ka'ida qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun in kun ce a hada kai to ga ka'idar haduwar kai in an yadda Allah shi kadai ne abin bauta Qur'ani shi kadai ne abin bi manzo Allah shi kadai ne jagora sunnarsa ita kadai ce mai bayyana Qur'ani yadda za a aiki da shi babu laifi alal aini ra'as madalla amma in ba haka ba to Allah da kansa ya ce mu bi tafarkin Ibrahim a raba gari kad kanar da kum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu to abin tambaya wanda yace mu mu aje tauhidi shi ya zo da shirka mu mu yadda da sahabbai shi ya zage su mu mu ce Allah ɗaya ne wasu ce kowa Allah ne kuma a zo a haɗa kai in mun ce a'a mun raba kai abin tambaya shine annabi Ibrahim ma mai raba kai ne wannan shi ne sharaɗin da annabi Ibrahim ya gaya wa mutanensa in dai kuna so a haɗa kai ba haɗin baki ba to wannan shi ne. ko da Allah ya ce mu haɗa kai sai ya ce bi hablillahi wa tasimu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu amma wani ya ce Kur'ani bai cika ba wani ya ce ƙur'anin nan ma an rarrage wasu ayoyi mu a aqidar musulunci ƙur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid a aqidar mu ta musulunci inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma mu yadda cewa Kur'ani an yi rigi ko an yi dadi a cikin sa kuma ka ce a abinda kawai Allah ya ce fa in kazzabuka fa qulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun qul ya ahlal ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa